على أي شقيه ينصرف من الصلاة أليس كذلك؟ cewar babi wai in mutum ya idar da sallah liman ya idar da sallah zai juyo ta ina قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن العامش عن عمارة عن الأسود عن عبد الله قال يتي هذا موقوف على عبد الله بن مسعود كده لا يجعل لا يجعل أحدكم للشيطان نصيبا من صلاته kada mutum ya sa shaitan ya samu rabo a cikin sallarsa saboda me yara yara Allah la alaihi ya illa an yaminihi wai yana ganin ba daidai ne ya juya ta hagu sai dai lalle sai ta dama laqad ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaseeran yansarifu an yasarihi yace so da yawa ina ganin manzo Allah yana juyawa ta hagu yakan juya ta dama sallallahu alaihi wasallam ma'ana duk wanda aka yi yayi daidai kenan ko Qala أخبرنا عبيد الله musa an عن an عن السدي قال samitu anasan ya kulu <coughs> ya ce na ji anas yana fadar cewa ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yansarifu an yaminihi anas kuma yace na ga manzon Allah yana juyawa yana juyowa ta damar sa kenan قال muhammad ibn yusuf يوسف قال حدثنا سفيان عن السدي قال Samitu أنس بن مالك قال انصرف النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه يعني في الصلاة باب التسبيح في دبر الصلاة التسبيح في دبر الصلاة ين تسبيح باين صلى باين أن صلى بصلى كمان التسبيح أن تقول سبحان الله قال أخبرنا الحكم ابن موسى قال حدثنا هقل أو هقل ها هقل عن الأوزاعي قال حدثني حسان بن عطية قال حدثني محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة قال قال أبو ذر يجي سيدنا أبو ذر يجي رضي الله عنه يجي يا رسول الله abu zarri ne lagifari ai kowa ya san shi ko sahabiyyun jalilun rahimallahu abu zarrin eh, zai rayu shi kadai zai kaza zai kaza ba haka bane ba karshe ya kawo yan matsaloli masu wahala sai na usman ya ce abu Zarin ka dan fita madina ka je kauye ka je bayan ka je ka zaman ka kada ka mutane su abin nan ɗinka su yi tasiri da kai قال أبو ذر يا رسول sallallahu alaihi الله عليه وسلم ذهب أصحاب الدثور bil ujuri ya manzo Allah masu kuɗi sun rabauta da lada mai yawa sun tafi da lada mana sun rabauta da lada mai yawa me yasa Abu Dharr ya faɗi haka qala yusalluna kama nusalli <coughs> suna sallah kamar yadda muke sallah mu da su duk daidai muke a wajen sallah waya sumuna kama nasumu suna azumi kamar yadda muke azumi walahum fudulu amwalin yatasaddaquna biha sai dai su suna da ragowar kuɗi da suke sadaka da shi wa laysa lana ma natasaddaqu mu kuma ba mu da ragowar kuɗi da kuɗin da zai shi ma ba mu da shi balle ragowa mu yi sadaka mun yi musharaka da su wajen sallah da azumi to sai suka tsere mana wajen suna da kuɗi suna ba da sadaka wa lahum fudulu amwalin ina ma na lahum fudulu amwalin ragowar dukiya to mece wace dukiya ce ragowar dukiya ragowar dukiya abinda suka samu na biyar bukata abinda ya sauransu a ba da sadaka ko bayan zai a taimaka ma mutane yanzu waye ke da ragowar dukiya wane ne babu wanda ke da shi babu duk dukiyar da yake da ita yana neman kari eh duk abin da ya tara kuma ma ba tasa ba ne yana neman ƙari ne kullum shi yasa ai ba ba za a wadatun ba yi da a ce wannan ya zo kowane gwamna ko kowane shugaban ya ɗebi kudin najeriya yadda yake so to ya bari a huta da najeriya ta yi duk abin da take so amma kuma yana son ya sake yana kuma son ya sake kuma yana so ya samu wani makamin kuma saboda ne in yi saboda ya jagoranci ne shugabanci ne kai ai me yasa yake so shugabancin ma da ake ana aiki ne kujerar ake so da kuɗi abin da ke karkashin su shi sa ba wanda ke da kuɗin in ya tara biliyan trillion ba shi da fudul bi ishe shi ba yana bukata har yanzu da shi da wanda ba shi da shi duk ɗaya suke yadda za ka samu damuwa in ka nemi cefane karasa haka zai ke samu damuwa yana da biliyan ya nemi wangilan da zai ci miliyan ɗaya kuma ya rasa shi ma ya shiga damuwa ke to me talauci ba bukata ba ya sa kowa duk dukiyar da ya tara talaka ne ba ran da za a ce alhamdulillah balle a bada zakka balle a taimaka balle a ce a'a najeriya ta ta jiga ta ta galabai ta bar abarta ta huta a'a eh wanda aka yi lokacin da ake caman lokacin gwamnati bai isa ba ana son kwamishina bai isa ba ana son gwamna bai isa ba ana son sanata ko majalisa bai isa ba ana ko kullun yana son ku kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce afala u'allimuka kalimatin idza anta qultahunna adrakta man sabaqak bazan nuna maka abinda da in ke faɗa adrakta man sabaqak ka riski wanda ya riga ya tsere ma ba duk wanda ya tsere ma an ka faɗa ka riske shi bana ka cin masa kenan Wa walam yalhaqqa man khalfaka illa man amila bi mithli ma amilta wanda ma ka wuce shi ka tsere mishi ba zai kama ka ba sai in ba zai taran maka ba ba zai cin maka ba sai in yayi wannan abin shi ma qala qultu sai Abu Zar ya ce sai na ce bala ya rasulullah ina son haka a nuna min qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce tusabbihu dubara kulli salatin salasan wa salasina وتحمده ثلاثا وثلاثين وتكبره ثلاثا وثلاثين وتختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد هو على كل شيء قدير تقول لك in kai wannan duk wanda ya rikin tsere ma ka masa duk wanda ka tsere ma ba zai ci maka ba sai in ya iya irin haka din qala akhbarana usman ibn umara qala haddathana hisham ibn hassan عن محمد بن سيرين عن كثير بن أفلح عن زيد بن ثابت قال أقرب لك سيدنا وانشاء أبو ذر وأنكما سيدنا زيد بن ثابت يتي أمرنا أن نصب أمرنا أن نصبها في جبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين يا أمر شيم مي تسبيه باين قوة صلى ثلاثين دقوق ونحمده ثلاثا وثلاثين ونكبر أربعا وثلاثين ونأتي مي تكبيري الثلاثين دهوتو فأتي رجل أو أري رجل سيونا متي مفاركي من الأنصار في المنام فقيل سيأكا سيمشي أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبه الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين manzo Allah ya ce ku yi tasbihi bayan kowace sallah talatin da 33 wa tahmadu 33 wa tukabbiru 34 qala na'am ce eh haka ya ce mana qala faj'aluha 25 sai shi mutum ya ce to yanzu maimakon talatin da uku ashirin da biyar za ku yi 25 waj'aluha ma'a ma'a waj'alu ma'aha at-tahlil fa ukhbira بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال افعلوها sai aka ba manzon Allah ga wani ya ce ya yi mafarki ga abin da aka ce sai manzon Allah ce ku yi haka shi ne ce walai haza min al'amali bi ru'uya gairar anbiya wannan ba ai aiki da mafarkin wani annabi ba ne bal huwa min bi qawlihi ai aiki ne da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu awwalu ma yuhasabu bihi bihil abdu yau Malkiyama, babin da zo yake bayani ranar tashin alkiyama bayan mutum ya zo musulmi mai tauhidi mai farkon abin da za masa hisabi don babu imani in babu tauhidi babu akida ai babu magana ke قال أخبرنا سليمان بن قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود ابن أبي هند عن زرارة ابن أوفى عن تميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد العبد الصلاة صلى إذا فرق أبن ذا أي لصافي ذا أبنشك أتكن أي كمباوة فإن وجد صلاته كاملة كتبت له كاملة in an samu sallar su ta cika sai a rubuta masa ta cika wa in kana fiha nuksanu in an samu sallar kuma da shauran da gobe ta cika ba to ya za a yi qala Allah ta'ala li mala'ikatihi sai Allah ya fada ma mala'ikunsa unzuru hal 'abdi min tatawwu'in ku bincika bawa na yana da nafilfili da yake yi yana da nafilfili da yake yi yana sallan walha yana sallan shafa'i da wutiri yana biyu kafin azhar biyu ba yana yi yana yana nafilfili yana qiyamul layl yana yi fa akmilu lahu ma naqasa min faridatihi in kun same shi yana da nafilfili to sai ku dauko wannan ladan ku cika farilla thumma zakat sa'anna abinci kuma zakka thumma al'amalu ala hasabi zalika sa'anna kuma sauran ayyuka sauran ayyuka akwai aiki ko a wajen sallah ko zakka ina ne yafi sallah ina ne yafi yafi wuya eh wajen zakka ko قال أبو محمد لا أعلم أحدا رفعه غير حمال قيل لأبي محمد صح هذا قال لا والمراد والله أعلم أنه لم يصح عنده مرفوعا لأن المرسل عنده أقوى da yace la a bai sanadin da yake marfu'in bai inganta ba a wajen shi amma akwai mursali wanda yake yana da karfi a wajen shi babu sifati salati rasulullahi sallallahu alaihi wasallama babin zai da yazo na bayanin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke sallah قال أخبرنا أبو عاصم عن عبد الحميد ابن جعفر قال حدثني محمد بن عمر محمد ابن عمر بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعلي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة قال ألا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فيكم iya sanin yadda manzo Allah ke sallah na fi ku sanin yadda manzo Allah ke sallah fa qalu lima ne suka ce akan me dan me saboda me ka fi mu yawan guguwa da manzon Allah ne lajunta manzo Allah ne ka riga mu shiga musulunci ne ka riga mu kaza kaza ne fa ma kunta na lahu taba'an taba'at wala wala na lahu suhba ka faɗa ai baka riga mu ai ba wani abu a kan me zaka ce kafi kafi mu sani qala sai ce bala yace haka al'amarin yake yanda na faɗa muku dole ku hakura qalu fa'arid wace to ka kawo mu gani ba ga bane ba qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salati rafa'a yadayhi hatta yuhaziya bihima mankibaihi sai ya ɗaga hannayensa biyu masu albarka har sai ya je daidai da kafadunsa biyu masu albarka sun mayu kabbiru sa'an nan ya kabbara hatta ya ƙirra kullu azumin fi maudu'ihi har kowace gaba kowar kashi kowar gaba ya koma inda yake ya nasu mana nasuwa kenan a cikin sallah sun ma ya ƙara'u sa'an nan ya yi karatu sun ma yi kabbiru Sa'an sa'annan yi kabbara wa yarfa'u yadayhi hatta yuhaziya bihima mankibaihi thumma yarka'u wa yad'u rahatayhi ala rukbatayhi ta fukar hannu ke. ya dora su akan gwiwansa hatta a kullu azumin ila mawdi'ihi sai komai ya koma inda yake da mana nutsuwa ke da daidaito wala yusawwibu ra'sahu wala yuqni baya sunkuyar da kai shi kuma baya daga kanshi daidai yake kamar yadda kake karanta cikin risala ta inda an ɗora da za a ɗora ƙwariya a bayan mai shi ثم يرفع رأسه سألنا يتقى كنسا فيقول سيأتي سمع الله لمن حمده فيقول سمع الله ثم يرفع يديه حتى يهادي بهما منكبيه sannan sake daga hannayensa guda biyu masu albarka har sai sun zo daidai da kafadinsa masu albarka ya zunnu abu asimin annahu qala hatta yarji'a kullu azumin ila mawdi'ihi mu'tadilan har sai kowace gaba kowace kowace gaba ta koma inda take daidai wa daidai ثم يقول الله أكبر سألنا يشاء الله أكبر ثم يهوي إلى الأرض سألنا يجي سجدا فيجافي يديه عن جنبيه سيبود هنا ينسى قدابي وما سأل بركة haɗe su da kafaɗin abin nan jikinsa thumma yasjudu sa'annan ya sujada thumma yarfa'u ra'sahu sa'annan sai ya dago kansa fa yasni rijlahu al-yusra sai ya nadi kafarsa ta hagu fa yaqudu alaiha ya zauna a kanta in ya koma da kafarsa ta baya hagu ta baya kanta zai zauna zai zauna kan tafin kafar hagu kenan shine zai fito da abin fili ko da ba kan tafin zai zauna ba in mutum ya zauna haka kan tafi zai zauna ko kan diddiginsa zaman zai kai kan tafin kafarsa to amma shi ne zai sa a fahimta sosai don a lokacin tafin kafa ne yana kallon ina yana kallon sama yana kallon sama wa yaftahu asabi arjilaihi idza sajada in yayi sujada sai ya buda yatsun kafarsa baya matse su thumma yaudu fayasjudu sa'annan ya koma ya sake sujada ثم يرفع رأسه فيقول سألنا يتأجى كنسا سيتي الله أكبر ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها معتدلا حتى يرجع كل عزم إلى موضعه معتدلا ثم يقوم فيسنأ في الركعة الأخرى مثل ذلك صار نيتاشي ركعة قيتنا نعم، زيادة ركعة بكم يد أشك fa'iza kama mina yi ne in ya tashi daga sujada guda biyu kabbara warafa ya dahi hatta yi haziya bihi maman kibaihi kama fa'ala inda ta sala sun mai sanau mitla zalik fi baƙiyyati salatihi hatta iza sajidatu sajdatu aw alqa'datu ya yakunu fiye a taslim in aka zauna zama ta biyu da za a sallami sallah أخر رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الأيسر farko yace asna rijlahu yanzu ce akhara rijlahu sai fito da kafarsa ta hagu ta haka ta da ya fito ta damansa sai ya zauna kasa in aka ce zauna kasa ai an fahimta ko saboda farko ya zauna kan kafar ne yanzu kafan ba ta wajen ta shigo cikin wajen kafar dama sa'annan sai ya zauna kasa kenan go ya an fahimta waje nasa mutawarrikan at-tawarruku kenan ala shiqqihi al-aysari a bangare bare hagu jiya mun karanta hadisi sifatu salati eh, sai da naje gida nake tun da muka fara buhari in ana karatu nayi ko nayi gaggawa ko ban fassara wani abu ba ko wani abu da ya faru kafin magaruba ko ina sallar magaruba ko kafin isha sai na tuna da shi to wannan na bincika na rasa me ya faru amma na sa akwai abin da ya faru to shine wannan hadisin ya fassara sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam qala qalu sai suka ce sadaqta sun yadda sun mika wuya kenan ko haka za kana salatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا معاوية ابن عمر قال حدثنا زائرة بن قدامة قال حدثنا عاصم Ibn كليب قال أخبرني أبي أن وائل بن حجر أخبره قال قلت وائل بن حجر يتي سينتي لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي والله زنك لسلم منظر الله لقيا يا يكي صلى فنظرت إليه فقام فكبر فرفع يديه حتى هذا بأذنيه me ya bambanci tsakanin wannan da wancan kafadunsa wannan kuma fa uzunai wa wada yadahu al-yumna ala zahri kaffihi al-yusra wannan kuma ya kawo sifa sai dora hannunsa da dama akan hannu gu na imana kabalu kenan ko qala thumma lamma arada an yarka rafa'a yadayhi mithlaha in zai ruku sai ya daga hannayensa kamar yadda yi fawada yadayhi ala rukbatayhi in yi sujjada ruku'i sai a dora hannaye guda biyu kan gwiwoyinsa guda biyu kenan ko ثم رفع رأسه فرفع يديه مثلها ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه سيسجد sai ya aji tafukarsa guda biyu a kasa amma daidai da kunninsa ثم قال فافترش رجله اليسرى صار زونا سيزونا سيشمع كفر ستهو ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته, وركبته اليسرى سيدوك جهنم ستهو يقول كان بيوسا كان تنيسا تهو وجعل مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى sai ya ɗauki hannunsa ragu mirfa sai ya ɗora a kan cinyar dama ثم قبض سنتين فحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته biyu يدعو بها قبض سنتين wannan سنتين شيء كما وإنه wannan حلقة يكائي nuni صنع يميك za إرنوني nuna إتزاء نونا تسيتي فرأيته يحركها يحركها يدعو بها ما معنى رأيته يحركها يدعو بها يا زعي معك يا هكا اه سي اي هكا سي اي ميكا ونم انا تهيا انا ادعو انا تهيا هر اسلميكو اه اه ابا آه، هر اسلميكو ينا ادعو لان التعبير يحركها فعل المضارع يدل على الدوام والتجدد والاسم يدل على الدوام والثبوت يحركها فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناس والجاذب وعلامة رفعه ضمته ظاهرة في آخره وفائده هو يحركها معنى التحريك تند أنزل فعل المضارع filin mubari'i yana nuna cewa ana yin abin ne a dan tsaya kuma a cigaba a dan tsaya kuma a cigaba shine shi ne amma a tabiru bil isim shi kenan an kama shi kenan ba za a tsaya ba har a kai an fahimta wannan matsalar sai da mutum tattauna ta lokacin da sifatu salati da 70 71 70 haka yuharrikuha to akwai wanda shi ali shi ana ce mishi albani sabir lokacin da zama sakandare <laughs> eh eh ana tattauna wannan matsalar to akwai wani shi ali bin mushrif shi ake ce ma albani sahir ya fitilu da albani ne shi ne har ake ce mishi albani a sahir amma shi yana sallah haka yake har ya aka ce mishi a'a yi harrikuha kai balarabe ne amma yi harrikuha ina mana yi harrikuha a ta'abiru bilmubare ya dullu ala dawam ma mana addawam wa ba a daina ba amma kuma haka ake har a sallami ba masa shine yuharrikuha a tabirin bil mudari' kenan sannan yace yad'u biha yad'u biha in ana addu'a ana haka don aka kai wajen da ba addu'a kuma fa in aka ci gaba da addu'a kuma qala thumma ji'tu ba'da zalika fi zamanin fihi bard yace sai na saki dawowa lokacin sanyi فرأيت على الناس جل الثياب يحركون أيديهم من تحت الثياب sai ga mutane akwai sanyi duk hannayen su na karkashin rigunansu sai ga na ga suna motsa yatsun su amma cikin riga قال أخبرنا سيد بن عامر عن سيد بن أبي عروبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن هطان بن عبد الله الرقاشي قال صلى بنا أبو موسى ihda salatay al-isha aw ashi yayi mana sallan isha fa qala rajulun min al sai wani mutum cikin jama'a sai ce uqirrati salatu bil birri waz zakat ay salatu bil birri waz zakat sai suka zama abu daya dukkan su zama farilla ko haka imamu nawawi yace فلما قضى أبو موسى الصلاة ما معنى قضى الصلاة يرموا ويتك الصلاة قال أيكم القائل كلمة كذا وكذا وانين يفدي كذا وكذا تازو فأرم القوم كينا فأرم القوم سيمتعنا سكا رنسي قاتي سكا يفشي mana tun da liman ya tambaya mana wanda ya yayi laifi kenan fa qala la'allaka ya hitan qultaha hitan halaka ka fada qala ma ana qultaha wa kad khiftu an tabka an tabka'ani biha ba ji na fada ba kuma na ji tsoron kar ka fuskance ni da abin da raina ba su kasance zaci ka sammani ni ne fa qala rajulun min ana kultuha wa ma aradtu biha illa alkhair sai wani ce ni na fada kuma ba komai yasa na fada ba alkhairi nake nufi ba mugunta ba qala abu musa aw ma ta'lamuna ma taquluna fi salatikum ba ku san abin da za ku fada a cikin sallah ba inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama khatabana fa'allamana salatana manzo Allah ya muna kutuba ya koya mana ya sanar da mu ya ilmantar da mu yadda za mu yi sallah wa bayyana lana sunnatana ya bayyana mana sunnan abinda za mu yi a cikin sallah kala asabahu kala ya ina zamanin sai ce iza uqimati salatu in aka tsayar da sallah aka tada ikama falya ummukum ahadukum falya ummakum falya ummukum aw falya ummakum ahadukum ɗayanku ya yi muku liman fai za ka bara fa kabbiru wai za ƙala gairin magdubi alaikim wala dalilin in ya kai karshe ya faɗi wannan kalma faƙulu amin ku ce amin yujibkum Allah Allah zai amsa addu'anku fai za ka bara waraka fa kabbiru warka'u fa innal imama yarka'u qablakum wa yarfa'u qablakum in yayi kabbara ya ruku'i in yayi kabbara ya sujada sai ku yi liman na riga ku yin sujada da da ruku'i da sujada ai shi yana riga ku kuma tasowa tasowa da ya riga ku din a lokacin ku kuna cikin sujada ko ruku'i zikirin da ya wuce muku na ya riga ku din nan za ku iya yi ba kafin ku tashi ai kuma qala nabiyullahi fatilka bitilka shi nan tun da ya riga ku yin ruku'i da sujada ai zai riga ku dagowa kuma za ku iya yin wannan abin fa idza qala sami Allahu liman hamida fa qulu Allahumma rabbana lakal hamd aw qala rabbana wa lakal hamd fa inna Allah qala ala lisani nabiyhi sami Allahu liman hamida saboda Allah ya fada akan harshen annabinsa sami Allahu liman hamida fa idza kabbara wa sajjada wa sajjada fakabbiru wasjudu فإن الإمام يزل قبلكم ويرفع قبلكم قال نبي الله فتلك بتلك فإذا كان عند القعدة عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم إن أكزونا أي أن زونا تهياكنا فرقوا أبن ذاك فرشني التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أو سلام عليك وكتي السلام عليك كو سلام عليك duk wanda ka fada yi mamma har muka rabu da Sheikh bin Baz shi salamun alaikum yake wanne ne fi kai matuka assalamu alaikum ko salamun alaikum ha salamun alaikum shi ya fi assalamu alaikum ba haka bane ba salamun nakira tahtaju ila sifa wasu salamun wata sifa za a ba shi eh eh salamun azimun kasirun kabir ko mai haka yi su ibrahim ko kala salamun أو سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله باب العمل في الصلاة باب اللي زوبا قوة أيكي أتكين صلى أيكي بات صلى با أكوي قرقودا وند ذاك يبزي بات صلى با قال أخبرنا أبو عاصم هو النبيل عن ابن عجلان عن المقبوري عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يصلي وقد حمل على أنقه أو عاتقه أمامة بنت زينب manzo Allah ya fito masallaci ya zo zai salla ya dauko jikanyarsa jikarsa kuma mata yar zainab sai ya dora ta akan wuya aka ce ko akan kafada fa iza raka wa ba'aha in je ruku'i sai ya ajiye ta don ruku'i ba zai yi kuma ana rike da ba ko ko ba ko ruku'i ana yi ne da hannu biyu da hannu hannaye guda biyu wa iza qama hamalaha in ya kuma daga daga ruku'i sai ya dauke ta in ya yi sujjada sai ya ajiye ta in ya dago sai ya dauke ta har ya isa ya idan da sallah to wannan aikin baya bata sallah eh ba <laughs> imamu shaukani yana sallah sai rawanin sai warware ya kwanci ana cikin sallah ko ya bar rawani ko ya dakatar da sallah ya gyara rawani ya ce a'a sai kama rawani yana sallah yana ruku yana sai da aka gama sai ce al'imama bi umama tu bi umama قال حدثنا خالد بن مخرد قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري قال حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامة بنت, بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة وهو في الصلاة حال كسنجي وسينا تكين صلى الواو تقول واو الحال هو الضمير المنفصل مبني على الفتح في محل رفع المبتدا في الصلاة قائم في الصلاة خبر المبتدا أي حالة والجملة من المبتدا والخبر في محل نصب على الحال أي حالة كونه في الصلاة فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها منزع الله كيف إيه babu kaifa ya ruddu salama fi salati yaya mutum zai amsa sallama in aka gaishe shi a cikin sallah aka yi mai sallama da ana assalamu alaikum sai ka amsa to daga baya aka hana shi ne ka nuni ko قال أخبرنا أبو الوليد هو الطيالسي قال حدثنا ليث بن سعد قال أخبرني بكي بكير هو ابن الأشج النابل صاحب العباء عن ابن عمر عن سهيب qala. مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وهو يصلي داشك يا منزل الله ينا صلى سنس نغيشيش فرد إلي إشارة قال ليس أحسبه قال بإصبعه ودياسة قال أخبرنا أيها بن حسان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مسجد بني عمرو بن عوف فدخل الناس يسلمون عليه وهو في الصلاة يا شيخ مسلاتي وإن متانينا صلى سي متانين سكشكو سنة غيشيش قال فسألت صهيبا كيف كان يرد عليهم سنة مي صهيب يا يا يكي مي لك أمس غيسوة قال هكذا وأشار بيده sai shi da hannu yake salama da kusa ya mishi haka ko da yatsa babu at-tasbihu lirrijali wat-tasfiqu lin-nisa'i babu da in aka na in liman na sallah wata mas'ala ta faru ana son ana son a tuna masa a nuna masa a an karar da shi to in maza shi su yi subhanallah amma mace kofa ma za ta ce subhanan ba sai ta yi mai sai ta tafi wani irin tafi ba haka ba da bayan hannu wala akwarana ya hayabun hassan kala haddasa sufyanu an zuhuri an abi salama an abi huraira an na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kala التسبيح للرجال والتسبيح للنساء tasbihi maza za su yi tasbihi kuma tafi kuma mata za su yi don a san liman ya san ana akwai gyara a cikin sallah mana mace ba za ta bude muryarta ba wai tafin ma ba za ta yi wanda za a ji daɗin shi ba a'a sai ta yi haka ko haka eh? ah ba kowace aya wasu malamai suka ce ba kowane lokaci ake mabude maliman ba fa sai in ya karanta abin da ya bata ma'ana shi ne sai a buɗa musu a gyara masa kenan ko haddasa mhm. حدثنا haibun hassan حسان haddasa na hamadu bin Zaidin, ana أبي Hazimin, an su halimin Sa'adin. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبه الرجال ولتصفه النساء قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي وعبد العزيز بن محمد وعبد العزيز ابن أبي حازم وسفيان بن عيينة عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله باب صلاة التطوع في أي موضع أفضل صلى النافلة إنا ده إنا صلى النافلة ده قال أخبرنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن سعيد ابن أبي هند عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الجماعة wannan nassi ne ko kuwa ihtimali ne kula da yin sallah a gidajen amma na filfili sallan farilla wajibi ne ka je masallaci nafila ka yi a gida ya fi lada da ka yi a masallaci eh? babu i'adati salawati fi jama'a ba'da ma yusalla fi ba'da ma in mutum ya salla a gidan shi zai fito ya zo kuma ya ga yanzu masallaci aka tada ikama ana sallah ya zai ce zauna ko ya koma ko ya iya bi su قال حدثنا هاشم ابن القاسم قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سميت جابر بن يزيد ابن الأسود السوائي يحدث عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح sun yi sallar asuba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala fa idza rajulani hina sallar nabi sallallahu alaihi wasallam qa'idan fi nahiyatin lam yusalli lam yusalliya da aka sallame aka manzo Allah ya waigo sai ga wayansu mutane biyu suna zaune gefe ba su yi sallah tare da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam qala fad'ahuma sai manzo Allah ce a kira su faji abihima tur'adu fara'isuhuma sai aka kawo su a firgice suna mai karkata kala ma mana akuma an tu salliya. yanzu Allah baya farwa mutane ne ya hana ku yi sallah kala sallai na, fi halina. kace ai mun sallah ne a gida a anguwan a gida kala fala taf'ala yace to shi daga yau kar ku koma yin haka to ya zamu yi idza sallaituma fi rihalikuma thumma adlaktuma al-imama fasalliya fa innaha lakuma nafila in kuka yi sallah kuka zo ku tar da liman yanzu yake sallah sai ku kabbara ku shiga ku bi liman wannan sallah da kuka yi fa innaha lakuma tun. wacce ce sallar nafila wanda aka yi da liman ko wanda suka yi gida eh wanda suka yi da liman قال فقام الناس ياخذون بيده يمسحون بها وجوههم ثم كان سوك تاي سنا كما هنن من الله سنا شافها وفسكرس تبركي كين قال فاخذت بيده فمسحت بها وجهي سنا كما هنن من الله نشاف فسكاتا فاذا هي ابرد من الثلج واطيب ريحا من المسك eh me sun more باب في صلاة الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة باب ديزو أنا شقوا وغاشي أن إدد الصلاة ذاكو ساكي الجميع وأنما صلاة ها؟ قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب قال حدثنا سليمان الأسود عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده من قال يا إلد صلى سيغا ونيازوين صلى شيكتي فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ما هو الذي تشيء ما هو الصدقة يصلى إيه تاريخ يصلى ملادا جمعي قال أخبرنا عفان قال حدثنا وهيب قال wannan yace da ya kama hannun manzon Allah sai ya sanyi ba haka bane ba to wannan tabi'ar hannun manzon Allah kenan da kanshi amma manyan shehunnai suna yi in za a zo gaishe su sai a sa hannu cikin kankara wallahi tallahi wallahi kana zuwa sai a ciro hannu ana kama hannun shi sai قال أخبرنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا سليمان الأسود عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سيد الخدري أن رجلا دخل المسجد وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا رجل يتصدق على هذا ويصلي معه wannan hadisin yana nuna cewa za a iya maimaita jam'i bayan liman ya yi jam'i kenan ko ba za a iya ba za a iya ko kala abdullahi yusalli salatar asiri wa yusalli magriba walakin ya shawa'u wannan ba ganin manzo Allah ba ne musallallahu babu salati fi thawbil wahid babin da yazo na yin sallah a cikin riga guda daya jallabiya tun daga sama har kasa ko babbar riga in aka rike aka rirrike ta inda ba inda al'aura za ta fice ko qala akhbarana sayyid ibn amir an hisham an muhammad an abi hurairah anna rajulan qala ya rasul allah wa nafiya manzo allah sallallahu alaihi wasallam ayusalli ar-rajulu fi ath-thawb mutum zai iya yin sallah a cikin riga guda ɗaya tufa kwaɗa kala awa kullukum ya ji dufa bayan yake dukkan kuke da riguna guda biyu babban riga da jamfa da wando kowa ke da ita awa ne kullukum sau ba ni to yi rama na wannan magana ya halatta kenan قال أخبرنا عبيد الله بن موسى ومحمد بن يوسف عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منزون الله صلى الله عليه وسلم يأتي لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء kada mutum ya yi sallah a cikin riga guda ɗaya ba tare da ya kamar mutum ya ɗauki zani sai ya ɗaura haka a'a sai ka jefa bakin zanin ɗaya nan sai ka kulla ta baya laisa ala atiki shay'un ko ka yafa sura minti minti na biyar a yau za a je hutu sai kuma bayan sallah insha Allah alhamdulillahi rabbi alamin ya Allah madaukin sarki muna roƙonka don girman zatinka ga mu cikin lokaci mai albarka mai falala ga alhazai duk kowa ya sheka ya je ka'aba ɗakin Allah maɗaukakin sarki Allah kowa ya je da bukatarsa da talaucinsa da gazawarsa Allah ka karbi ibadunmu baki ɗaya Allah ka amsa addu'ansu ya Allah duk wanda yake neman alkhairi Allah ka bashi Allah ka yalwata ku duk wanda yake bukatan yalwa ya Allah madaukakin sarki muna roƙonka don girman zatinka ya Allah ka tausaya ma Najeriya ya Allah ya Allah muna muna roƙonka don girman zatinka ka tausaya ma arewa ya Allah ya Allah muna roƙonka don girman zatinka ka farfado da kasuwanci a kasar Kano Allah ka bada lafiya da zama lafiya Allah ka hana zubar da jinin bayan Allah abinda ake yi mara daɗi mara kyau Allah ka hana zubar da jinin bayan Allah Allah ka daidaita tsakanin shugabanni da talakawansu kowa ya ce shi ke da gaskiya shugabanni sun ce suke da gaskiya talaka sun ce suke da gaskiya kuma kowa ya tsaya to yaya za a yi Allah ka daidaita tsakaninsu ga hana zubar da jini ya Allah Allah ka yalwatar da kasan nan Allah ka ba da damina mai albarka ka sa albarka a cikin kasuwanci Allah ka sa albarka a cikin sana'a da albashi da duk abin da ɗan adam musulmi mutane ke rayuwa a kai Allah ka sa musu albarka Allah ka kare mu ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ma na fi man hadait wa afi na fi man afait wa tawalla na fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alayta وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم